Sarauniya TV tashar al'umma. A ba mu saboda Allah da annabi, a ba mu saboda Allah da annabi, a ba mu hana a ɗauka a can, a ba mu saboda Allah da annabi, a ba mu saboda Allah da annabi, ku ba mu nan ku ɗauka a can. A ba mu saboda Allah da annabi, a ba mu saboda Allah da annabi. a ba mu hannu a ɗauka a can a ba mu saboda Allah da annabi a ba mu saboda Allah da annabi dan sauke a ba mu saboda Allah da annabi a ba mu saboda Allah da annabi a ba mu saboda Allah da annabi ku ba mu a nan ku ɗauka a can ku ba mu saboda Allah da annabi rage baki a ba mu saboda Allah da annabi a ba mu saboda Allah da annabi a ba mu hana a ɗauka a can a ba mu saboda Allah da annabi sai a sai wallahi ga wani almajiri ne ya dan wullar da kwanansa to tun ɗazu nake cige kwanan nan na rasa almajirin amma da Allah ko gaban in ka tafi ko gidan rediyo ne ka kai kwanan 'yan mata <laughs> ina zuwa state road state road zaki je ta ne ma ina ga can dai kuma ba can dai ba kaga dole a kama ni in je can saboda ko na aboki na a can yawwa yan mata ni fa tun da na na san za a samu alkhairi a wajen ni bakin wani na dan fito ne sai na ake almaji sai na an shigo ba tashi to na ya daɗe bai dawo ba kwana na biyu kenan ina gibin kitin ina ci gero ban na rasa mai ta gaskiya ne gaskiya kana da taimako da za a sami irin ku ai da an ji daɗi da yawa Allah sai ni abin da ya burge ni ma da na shigo yadda kika kalle ni kawai na san haka ma muke saboda irin kyan da Allah ya miki. Ai na ga kai mutumin kirki ne kuma kin kuma kin ga bayan mutumin kirki ga ga kyau wanda Allah ya bani kin ga. Ah, gaskiya ne. To yanzu ya sunan malamin. To sunan na Fatima. <laughs> Allah sai Ni kuma sunan na Halifa ba ka ji amma a makaranta ana kiran da Halifa is not for sale saboda dukkan wanda ake ka rubuta ni can layukan ko nan layukan duk wanda kika ga an sa is not for sale to kan gon babanmu ne sunan babanmu Alhaji is not for sale ko kuma sunan Khalifa Bakaji sunan na Khalifa Bakaji is not for sale kin ga wanda ada sunan na sunan baba na zama a waje da gaskiya wannan sunan na manyan mutane ne eh, wallahi maje dai state wadda ni ma dai can da dan yi Allah sai yan mata yan mata yawa ai <laughs> har mun ƙara so <laughs> mun ƙara so malam ku ban kuɗin nawa ne kuɗin naka dubu hudu ka da ya rage dai kai ko malam ka da mu daga can daga can zuwa nan shine aka ce mutane dubu hudu <laughs> bai Allah ku ban kuɗi nan tafi na Allah wannan kawai dan ya gani dan smart guy kamar ki shi sa yake zuwa nan wannan zancen haba bawan Allah baka san yanayin rayuwa ko da yake wannan ai alhaji ne baka ga kangwayen shi a hanya ba <laughs> ya udu ba san su irin wayannan sai da an ba komai ai <laughs> gashi nan abin da idan kai ganin ma kina wani babban mutum wani babban mutum Allah wani babban mutum ah, wani ya miki wani ƙarya wani babban mutum wani naji naji ni fa ba ni nake duka a ƙasan nan ba wa'annan da yake gani ni shi sa ba na biyo irin wa'annan wallahi ku kawo baby kin nan shi sa ni a rayuwa ta jin daɗin da nake babu wani da irin mutanen nan wallahi ka huta to ni ba na san haka haka karanta wallahi ko sai sun sa ka ciwon kai wani kina gani akan naira dubu ɗaya abin da yake so ya mana shi ne zai gaya maka magana kuma ga ka babban mutum ni ba kadamin da nake duk gidajen nan na layin nan zan iya zan iya siye su kuma ni babban farin ciki na idan kika an soyayya ta gidan hmm. da kyau a layin nan shi yanzu sai mana Allah baby a'a a'a <laughs> A'a, yaya ka zo? Na, na zo. Lalle ya, ina ne gidan? Kin ga gidan nan ba fa. Ni yanzu na dan zagaya nan haka fa, nake dan eh. duba ki. Na da na dan ba wani almajiri ne waya ta da. Waye wannan? Yayi bako ne mana. Bako? Eh mana. Kai, ba kai ne almajirin da na gani yanzu a bakin titi kana bara na ɗauki tara kuɗi na baka ba? What are you saying? Me kake nufi? No Hausa, no Hausa. No Hausa. Yaya, wallahi yana jin Hausa yanzu muka gama yiga da shi a keke fiya No, it's a changing of weather. Eh, to billahi lazi yanzu ka ga canjin weather na gaske. Sarauniya TV, tashar al'umma.